Sashen Hausar muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana sha biyar ga watan Oktoba na shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. an rufe makarantu bankuna da ofisoshin gwamnati a duk fadin lebanon a yau juma'a bayan aron gamar da aka yi ta awanni tsakanin 'yan bindiga dauke da muggan makamai inda suka kashe mutane shida tare da tsorata mazauna birnin beirut mutumin da ake zargi da harin kwari da baka da ya kashe mutane biyar tare da raunata uku a wani karamin gari na norway zai ba da bahasinsa a inda yake tsare a yau juma'a rahotanni sun ce tsohon shugaban amurka bill clinton yana murmurewa a wani asibitin california kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa yanzu haka likitoci daga kasashen duniya suna yawan masu ƙananan karfi aikin zuciya a sokoto Wannan jihadi ne muke yi, muna taimakawa musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba daga ko'ina a duniya. Muna iya ƙoƙarinmu ne domin ceto rayukan jama'a. Haka kuma za a ji cewa an yi bikin yaye ɗaliban wata makaranta da aka buɗe don karatun yaran da mayakan Boko Haram suka kashe iyayensu. abin farin ciki ne ganin cewa waɗanda suka kashe iyayensu wannan makarantar ta kula da su har zuwa ga sun kammala karatunsu ya yau a can jamhuriyar Nijar kuwa shugaban kasar ne ya kaddamar da wasu ayyukan sabuwar makarantar horar da hafsoshin sojan kasar a ci gaba da ƙara jan ɗamarar yaƙi da ƙasar ke gwabzawa da 'yan ta'adda sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma da farko sai a fara gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. An rufe makarantu, bankuna da ofisoshin gwamnati a duk faɗin Lebanon a yau Juma'a bayan arangamar da aka yi ta awanni tsakanin 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai inda suka kashe mutane shida tare da tsoratar da mazauna birnin Beirut. Gwamnati ta yi kira da a yi zaman makoki na kwanaki bayan rikicin da aka yi. inda 'yan bindigar suka yi amfani da makamai masu sarrafa kansu da gurneti a kan titunan babban birnin kasar lamarin da ya yi kama da wani mawuyacin lokaci da kasar ta shiga sanadiyar yakin basasan da aka yi a tsakanin shekarar 1975 zuwa 1990 rikicin ya barke ne a ranar alhamis a zanga-zangar da manyan mabiya shi a guda biyu hezbollah da amal movement suka shirya suna kira da a cire babban alkali halin da ke binciken wata mummunar fashewa da ta faru a bara a tashar jiragen ruwa ta beirut da yawa daga cikin masu zanga-zangar na dauke da makamai ba a san ko wane ne ya yi harbi na farko ba amma arangamar ta rikide cikin sauri zuwa musayar harbe-harbe a daidai wani yankin iyaka da ya raba angonnin da musulmai suka fi rinjaye da wanda kiristoci suka yawa a birnin na beirut an yi ta harbe-harbe na tsawon sa'o'i kuma motoci dauke da marasa lafiya sun garzaya don daukar waɗanda suka jikkata maharan sun yi harbin ne daga saman wasu gine-gine harsasai sun yi tafasa tagogin gidaje da ke yankin an ɗebe ɗaliban makarantu makarantu kuma mazauna garin sun yi taɓuya don tsira da rayukansu mutumin da ake zargi da harin kwari da baka da ya kashe mutane biyar tare da raunata uku a wani ƙaramin gari na norway zai ba da bahasinsa a inda yake tsare a yau juma'a mutumin da ba zai bayyana ba a gaban kotu saboda ya amsa laifin kisan kuma ya amince a tsare shi an kama espen anderson brighton dan kasan denmark mai shekaru 37 a daren ranar laraba bayan mummunan harin da ya kai kan wasu ɗaiɗaikun mutane 'yan sanda sun bayyana harin a matsayin aikin ta'addanci a jiya alhamis an miƙa shi ga hukumomin lafiya ƙwararru za su duba shi kuma su tantance shi a wani ƙoƙari na fayyace ko yana da isasshen hankali a lokacin da ya kai harin an miƙa anderson breton ga hukumomin lafiya kamar yadda kafafen yada labarai na na kasar norway suka rawaito a yau juma'a suna masu cewa za a miƙa shi ga kwararru biyu don su duba shi kuma a tantance lafiyar kwakwalwarsa kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti rahotanni sun ce tsohon shugaban amurka bill clinton yana murmurewa a wani asibitin california sanadiyar wata rashin lafiya da ya kamu da ita a cewar likitocinsa kakakin clinton angel urena ta wallafa a shafin twitter cewa an kwantar da tsohon shugaban mai shekaru 75 a cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar california irvine ranar talata da yamma bayan kamuwa da wata cuta da ba ta da nasa nasaba da covid-19 yana samun sauki yana cikin ƙoshin lafiya kuma yana matuƙar godiya ga likitoci da ma'aikatan jinya da ma'aikatan da ke bashi kyakkyawar kulawa in ji urina mai magana da yawun ta bayyana wa reuters cewa shugaban yana samun sauƙi sosai har yana ta barkwanci da ma'aikatan asibitin gidan talabijin na cnn ya ba da rahoton cewa an kai clinton asibiti ne bayan da ya kamu da matsananciyar gajiya inda aka gano cewa ya kamu da wata cuta da ta shiga magudanar jininsa wacce likitoci suka yi amanna cewa ta faru ne daga harbuwa da ya yi da ita daga mafitsararsa likitocin tsohon shugaban alfish amin da lisa badek sun ce an kwantar da shi a asibitin ne don a sa ido sosai a kansa kuma an bashi wasu magungunan kashe kwayoyin cuta kafin mu sake da labarai za mu leƙa najeriya inda yanzu haka likitoci da kasashen duniya daban-daban suke kan aikin ceto rayukan mutane da ke fama da cututtukan zuciya likitocin su 24 suna aiki ne karkashin inuwar kungiyar musulmi ta duniya wato muslim world league wadda ke da mazauni a ƙasar saudiya daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton curutukan zuciya na daga curutukan da ke addabar mutane a afirka kuma masu wahalar neman magani wasu daga cikin curutukan idan za a yi aikin su musamman in ya kai ga yin tiyata sukan cinye miliyoyin nerori kamin a samu waraka masu fama da curutukan zuciya daban-daban a najeriya yanzu haka suna morewa aikin tiyata kyauta a jihar sokoto wanda ayar likitoci daga kasashen duniya biyar ke gudanarwa dr abdullah amshki shine jagoran ayar likitocin wannan jihadi ne muke yi muna taimakawa musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba daga ko ina a duniya muna iya kokarin mu ne domin ceto rayukan jama'a domin ceto rayuwa daya tamkar ceton rayuka da yawa ne a duniya dr abubakar umar shine shugaban sashen kula da masu fama da cututtukan zuciya a asibitin koyarwa ta jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto inda ake gudanar da wannan aikin Um, mun yi aikin zuciya ne na nau'in abin da ake ce ma valve zuciyar dan adam haka allah ya halicce ta tana da valves guda hudu in valves din nan suka lalace jini yana iya tafiya dawo ko kuma in suka taushe sai jini ya kasance bai gudana cikin zuciya abin da ya kamata a yi musu na fannin operation shine a cire su a samu wayansu da aka yi a sa a madadin wayan da aka cire tsohon gwamnan jihar sokoto kuma wakili a kungiyar ta musulmi ta duniya sanata aliyu magatakardawa mako shine ya yi ruwa ya yi tsaki ga zuwan ayarin likitocin a najeriya wakilinsa a wurin da ake gudanar da wannan aikin muhammad bello sifawa ya bayyana cewa su kansu waɗanda aka gudanar da ma aikin ya yi musu alkawarin mayar musu da kuɗaɗensu waɗanda suka biya na test test da sauransu waɗanda suka kama wajen dubu ɗari uku da ishirin da ɗaya taki biyu zuwa uku daga bakin ɗakin da ake yin tiyatar yan uwan marasa lafiyar ne suka yi cincirindo jiran ganin a yi ma yan uwansu aiki Sunana Hajiya Larai Bello Shehu. Yaro na Fodiyo Bello Shehu shi aka yi ma aiki. ya fara tun cikin azumi. Mai ta tahowa asibiti muna ta tahowa asibiti sai na kawai an ka ce Laraba za su zo. to sai ga su kuma sun taho kuma ai a aiki alhamdulillah na aminu alhaji to mu ai abin da muke fata maka muke tsammani ma ga ubangi insha Allah abubuwan masu matsalolin da suka ji sun riga sun kau saboda haka za su ci gaba da rayuwa kamar yadda sauran al'umma suke rayuwa insha Allah wannan dai ba shine karo na farko ba da likitoci daga kasashen ketare suke zuwa Najeriya su yi aikin cutukan zuciya kyauta abin da mahukunta a Najeriya ke fatar ganin cewa likitoci 'yan najeriya za su kara samun ƙwarewa ta yadda ba sai wasu sun zo daga ketare ba domin ceto rayukan jama'a muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a da nasir har yanzu dai kuna tare da sashen hausar murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ci gaban labaran duniya amurka na shirin komawa cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a watan janairu matakin da zai sauya cire ƙasar da tsohuwar shugabar gwamnatin trump ta yi daga ƙungiyar a shekarar 2018 shugaban amurka joe biden a cikin wata sanarwa bayan kaɗa ƙuri'ar ya ce amurka a shirye take ta yi aiki tare da abokan hulɗa da ƙawayenta don taimakawa jagorantar duniya zuwa ga samun kwanciyar hankali makoma mai wadata mai dogaro da martabar ɗan adam washington ta sami ƙuri'u 168 fiye da 97 da ake bukata duk da haka eritrea ce kawai wacce ta samu ƙuri'a 144 take da ƙuri'a mafi ƙaranci cikin ƙasashe goma sha takwas da aka aka zaba a majalisar. Wakiliyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce komawa cikin majalisar ya cika alkawarin yakin neman zaben Biden na sake shiga cikin kungiyar don tabbatar da cewa ta yi aiki yadda ya kamata. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya an yi bikin yaye ɗaliban wata makaranta da aka buɗe don karatun yaran da mayakan boko haram suka kashe iyayensu wani mutum ne da ya samar da makarantar don taimakawa yaran kyauta husaina muhammad na ɗauke da wannan rahoton. waje aka gudanar da bikin yaye dalibai na wata makaranta da ake kira Future Prowess Islamic Foundation da ke birnin Maiduguri a jihar Barnar, Najeriya. Akasarin ɗaliban da ke wannan makaranta dai marayu ne wanda suka rasa iyayensu a sanadiyar rikicin Boko Haram da aka yi fama da shi a yankin arewa maso gabashin Najeriya barista zanna mustapha shi ya samar da wannan makaranta saboda yadda rikicin boko haram ya ta gayyara yaran ya kuma maida su marayu makarantar nan tun da muka asusa ba taba karban koda kobo daya a cikin wani wajen a talafa wani kan makaranta ko karatun ko ma a kan wani abu na cewa za a siya yau kuma yau a ce a wayi gari ina da yara da har za su taya ce su yi magana kan makarantar cewa a nan suka samu ilimi kuma su nuna duniya cewa ga ilimin da suka samu nan ya kayatar to ba abin da nake jin daɗin sun yi wannan banda ina son su sa ƙarfin gwiwa kuma su fara karatun nan in Allah ya da daban sai alheri. Shugaban makarantar jami'ar Maiduguri farfesa aliyu shugaba ya taya ɗaliban murnar kammala karatunsu tare da cewa ƙofar jami'ar maiduguri a buɗe take domin ba da gurbin karatu ga duk wani ɗalibi da ya hazaƙa ya kuma fito da sakamako mai kyau abun farin ciki ne ganin cewa waɗanda suka rasa iyayensu wannan makarantar ta kula da su har zuwa ga sun kammala karatunsu a yau muna da jiran su zuwa jami'a idan kuma suka zo mu za mu bude kofa mu a jami'a don su shigo ƙara karantar da su mu mai da su mutane ne wanda za su iya su taimakawa ƙasa su wa kansu su taimaka al'umma shi ma kwamishinan matasa da wasanni na jihar borno comrade sain nabuba ya kirayi masu hannu da shuni da su ba da taimako ga wannan makaranta don inganta rayuwar marayu. Sanin kowa ne wannan makaranta ba ma a Najeriya ba a duniya an santa taimakawa yaran marayu ko kuma yaran gajeyu abu ne wanda gobe kyama mutum zai gani a cikin kwarensa. Ina sosai kowa dama duk wanda ya tsince kanshi a boko irin ranar da yake jira wata ran a ce ya gama dan ya yi gaba to alhamdulillah ina farin ciki da yau kun gama secondary school insha Allah sai kuma haya su ga abu da Allah ne Usaina Muhammad taskar VOA daga Maiduguri a nigeria. A gai da Husaina Muhammad. Yau shugaban kasar Nijar ya kaddamar da ayyukan sabon makarantar horar da hafsoshin sojin kasar a ci gaba da kara jin damar yaƙi da kasar ke gwabzawa da 'yan ta'adda. Muhammad Bazum ya kara da cewa zai ɗauki matakin ninka yawan dakarun kasar a shekaru hudu da ke tafi saboda haka za a buɗe wasu makarantar sojan sama da ta sojan ƙasa a gadas da keta. Wakilin murya Amurka a mai Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A yayin wani babban bikin da ya haɗa mambobin gwamnati da shugabannin rundunonin mayaka da jakadun ƙasashen waje a Nijar ne aka kaddamar da ayyukan soma karatu a sabuwar makarantar hafsoshin sojan Nijar wato Ecole Militaire Superior Wace gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa a shekarar 2020 da nufin horar da manyan hafsoshin sojan ƙasar dabarun yaƙi a wannan lokaci na fama da ƙalubalen tsaro. kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugaban kasa muhammad bazum wanne ya jagoranci wannan biki za mu ba su horo wanda zai ba su duk kurewar da ta dace don su jagora kompanyi da batayon da duk unité namu nan gaba ba sai mun sarrafa kudi diya ba muka aika sojawanmu su samu horo a ketare kagan riba ce babba wannan da sabilin irin kudin da za a sarrafa ba mu iya nan take mu ɗauki mutum kama ashirin da takwas yadda muka yi na a ba su irin wannan horo na oli maimakon su je ketare a ba su misalai wanda suke da nasaba da ƙasar inda suke nan duk misali da za a basu na kasanmu saboda masu basu horo 'yan kasanmu ne shugaban ya kudiri aniyar ka yawan dakarun kasar har sau hudu a shekaru masu zuwa saboda haka ya bayyana shirin bude wasu karin makarantun soja a nan gaba a agadas da keta da ke jihar tawa a matsayin wani bangare na tsarin manufofin gwamnatinsa a fannin tsaro kowace shekara za mu ba ma soji na kasa mutum dubu biyar kalubalen da muka fuskanci ya tilasta mu sa yaran mu yayan a cikin aikin soji fiye da da kuma za mu buɗa makaranta inda za a koya ma sojawanmu aiki wanda yake dangane da jirage wanda muke amfani da su ko da babu wannan yakin nan abin da ya cancanta ƙasa kamar tamu ta kasance tana da jirage na soji da za mu yi iyakan kokarin domin mu samu jirage da suka dace don mu yi amfani da su mu kare kasanmu. jamhuriyar nijar mai makwabtaka da kasashen da ke fama da matsalolin ta'addanci waɗanda suka hada da mali najeriya da libya ta tsinci kanta cikin mawuyacin yanayin tsaro saboda haka shugaban kasa muhammad bazum a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar biyu ga watan afrilun 2021 ya sha alwashin kula da sha'anin tsaro daidai da yadda zai baiwa fannin ilimi ilimi yana mai cewa kasar za ta ci gaba da hulɗa da kasashe aminai masu tallafa mata a fannin tsaro irin su amurka faransa italiya jamus belgium da dai sauransu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida Sulaimu na Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku izo shafan mu yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. a makon da ya gabata ne majalisar dattawan amurka ta cimma matsaya kan samar da damar da za a faɗaɗa kofar karɓo bashin kudade waɗanda gwamnati za ta yi amfani da su wajen gudanar da harkokinta daga nan har zuwa uku ga watan disamba lamarin da idan aka samu akasin hakan zai kai ga shallin da gwamnati za ta kasa biyan ma'aikata da masu karɓar kuɗaɗen fansho da gudanar da sauran hidindiminta da take yi yau batun da za mu tattauna a kai kenan a wannan mako sunana Mahmud Lalo. a kwanan nan ne sakataren malin amurka janet yellen ta ce nan da ranar 18 ga watan oktoba kudaden da gwamnatin kasar ke sarrafawa wajen gudanar da ayyukanta na yau da kullun za su kare gargadin yalin na zuwa ne yayin da majalisar bata kai ga cimma matsaya kan kara faɗaɗa kudaden da za a karɓo bashi ba wanda hakan har ila yau zai sa gwamnati ta gaza biyan basussukan da ake binta abinda da ba taba gani ba a tarihin kasar. dangane da wannan batu na gayyato mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun dr nasir danmowa dan asalin najeriya mazaunan nan amurka don yi mana karin haske kan wannan kairuwar rana da ake ta a majalisar dokokin amurka kafin a kai ga wannan mataki. yadda abin yake yanzu haka yake kaman misalin zan iya ba mutane su gane shi kaman kaga mu muna da credit cards misali kana da credit card an ce a limit ɗinka dala dubu ne to sai ya kasance kasan wani wata ya kamata ka biya wani abu daga cikin kuɗi. haka to eh, to idan ka cinye dalan ka dubu hmm. ka kai kira da limit ɗin kake maximum limit ka to um, ya kamata a ci da lokacin biya yayi ka biya muka biya ba abin zai bata ma credit score ɗinka sosai ah. kasancewa to baka da aminci ga abin nan ga masu bada bashin so amma kuma ana iya baka dama ka ƙarin credit limit ka bida in su consumer da bashin suka ga cewa kana da kana biya to sai suna iya ƙara ma sai kasance kamar maimakon maimakon dubu guda a kai ka dubu guda da ɗari da ɗari biyar misali hmm. kaga an ƙara ma limit ke. Eh. to kamar irin haka nan ne ita america ta shiga wato abin da credit limit ɗinta ya kai ya kai inda an ka eh, su dokoki suka kayyade mata ba za ta iya idan lokacin biyaye wato da a ce sati mai zuwa kenan inda a ce ba a daga wannan limit din ba to za ta kai wannan matakin wanda na yi bayani can ba cewa mutum na iya shiga wanda zai bata mishi credit score gaba daya wato za a iya kusanta shi kenan da misali a ce kamar bashi ne kenan ta da mutane za su fahimta eh bashi eh, eh, kuma eh, kashin shi kuma credit da muke ta magana akai wato da credit limit a nan wato kamar wani kati ne da ake sa mutum kuɗi a ciki da wani iya adadin kuɗi wanda mutum zai iya amfani da su amma kuma ba a bashi abin da zai wuce abin da aka sa mai a katin da zai iya kashewa yana biya a hankali kenan kwarai yana biya a hankali hanyar ya eh, To um, dakta kamar yadda rahotanni ke nunawa an amince da kudaden ne waɗanda za su kai gwamnati har zuwa uku ga watan Disamban nan a wannan shekara. Mm. Yanzu idan mm. an kai watan na Disamba kudaden suka kare me zai iya faruwa kenan idan kuma ba amince da wani ƙarin kuɗi ba. To ka san um, a tattalin arzikin Amerika gaba da irin kasuwanci da ake yi da sauransu ya danganta ne ga wannan cewa eh, an yarda da gwamnati za ta iya biyan bashin ta saboda abinda za ka la'akari da shi shi ne ina ne suwa ne ke bin gwamnatin bashi to ko da diba wata kididdiga ɗazun nan sai a kashi kashi kusan saba'in da takwas cikin ɗari na bashin ainihin 'yan ƙasar amerika ne ke binta kuɗin mm. wato eh, kasan tana sai da treasury a bond ne irin takardun nan masu eh, daraja eh, eh. takardun a daraja sai ta ashi kuɗi ta abin nan to da a ce yanzu an kai mako mai zuwa ko kuma yanzu idan aka kai uku ga watan disamba da aka ɗiba wannan ɗagawa da aka yi na wucin gadi mm. idan ya kai wannan lokacin ba a biya ba a daga ba ba ta daga ba tun da bashin ba za a iya shiga ba ba mm. to in ba a daga ba to za ta shiga wannan ah, bayanin da na hako cewa ka shiga kamar default ka yi ka gaza mm. biyan ko cika alkawari kamar alkawari ne ka dauka mai fashin baki kan al'amuran yau da kullun dr nasir dan kenan dan asalin najeriya mazaunin nan amurka masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma wani mako idan allah ya kai mu inda za mu dora daga inda muka tsaya in za madadin shi bakon namu dr nasir danmowa da julie latest gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya. yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da kuma masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sani Gulansi Kampala Malamadori da Alhaji Aska Direba Kampala Malamadori inda suka ce salam sashen hausa na voa don allah a yau muna so ku ba mu dama domin mu yi kira zuwa ga masu rike da madafan iko na cikin yankinmu na arewa maso gabashin mu najeriya akan irin halin damuwar da wannan yankin namu ke ciki hakika sanin kowa ne cewa wannan yankinmu na arewa yana buƙatar kulawa irin ta gaggawa domin halin da muka tsinci kanmu a ciki daga nan kuma sai saƙo daga shehu adamu rijau inda ya ce tabbas akwai buƙatar shugabanninmu su jingine duk wani abu da suke yi gefe su tunkari matsalar tsaro da ƙasar mu take fama da shi gadan-gadan domin dai sai da rai da lafiya sannan ake batun komi don haka ba mu ga amfanin baɗi ba idan har babu rai sai kuma saƙo daga zainab matar husaini ali mai gishiri rijau inda ta ce salam sashen hausa a yau ne majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar matan karkara ta duniya sai dai har yanzu mu matan karkara ba mu san ana yi da mu ba don haka ya kamata gwamnatoci da kungiyoyi su dinga tallafawa matan karkara da ilimi da kuma koya musu sana'a domin ta haka ne kawai mu matan karkara za mu san ana damuwa da mu da fatan wannan kiranawa zai kai ga kunnuwan masu faɗa aji. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Rilwanu Ibrahim London guba inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. Barazana da kogin Benue ke fuskanta sakamakon ƙarancin ruwa da ke cikin kogin abin jimami ne kwarai da gaske domin hakan matsala ne ga waɗanda suka dogara da kogin kamar masu kamun kifi masu jiragen ruwa da sauransu allah ya kyauta masu saurare mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. ganawar da shugaban amurka joe biden ya yi da takwaran aiki uhuru kenyatta ya kara fito da kasar ta kenya a matsayin muhimmiya a fagen siyasar duniya wannan ita ce gana ta farko da shugaba biden ya yi da wani shugaba daga nahiyar tun bayan da ya zama shugaban kasa haɗin gwiwar dabarun amurka da kenya yana da muhimmanci in ji biden yayin da shugabannin biyu suka zauna a ofishin shugaban ƙasa na oval a fadar white house bayan bayan ganawar fadar white house ta ce shugabannin sun tattauna kan haɗin gwiwarsu na kare demokradiyya da 'yancin ɗan adam tare da tabbatar da zaman lafiya da tsaro na yankin da hanzarta wadatar tattalin arziki ta hanyoyin magance sauyin yanayi da amfani da albarkatun makamashi masu sabuntawa fadar white house ta kuma ce a cikin wannan sanarwar shugabannin sun jaddada buƙatar kawo ƙarin gwamnati mai gaskiya da riƙon amana ga tsarin hada-hadar kudade na cikin gida da na ƙasa da ƙasa da kuma gabatar da shawarwari cikin lumana ga rikice-rikicen Somalia da Habasha. Masu sauraro a nan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin mai salama muna mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki na alhaji a wula abakar kofar ruwan motas kano wanda Allah ya rasuwa da safiyar jiya Alhamis. Allah Ubangiji ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen. Yanzu a madadin zara ne fage ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi hashin gumile da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Salamu alaikum.